bazarta kundin kundin littattafan hausa hausa ku kasance da mu makirci kashi na sha daya danewa kan gado ta yi ta tsaya a tsaye sannan ta kamo kan umu ta jingina shi da cikinta ta fara cewa ki shiru umu yanzu ke ce mai kukan banza ba ni ba ta yi maganar da gwarancin bakinta duk da umu na cikin wani mugun yanayi hakan bai hana ta darawa ba wani lokacin in isma ta faɗi wata magana sai mamaki ya kama ta in ta yi wani abun ma ba za ka taɓa cewa 'yar shekara hudu da kaɗan za ta iya yin shi ba Mami jamila na can tana sheƙi ayarta kiran gaggawa ya same ta ba shirya haka ta tattaro ya nata ya nata ta yi gida ba ta fara zuwa gida ba sai da ta dangane da fadar su fuskar kowa ba wasan da ta shiga zama ta a wajen zamanta kanta a ƙasa ta miƙa gaisuwa ga shugaba fuska a murtuke ta ɗaga mata hannu tukunta ce a shekarun baya kina ɗaya daga cikin wanda muke alfahari da su a ƙungiyar nan kina mana abin da muke so mu ma muna sakar miki abin da kike so ganin kin samu dama da ba kowa ke samun ta ba yasa kike so ki tona mana asiri a razana mami jamila ta dauko kanta tana kallon shugaba da san ba ita take kallo ba still fuska a daure shugaba ta ce ki kalle ni da kyau sakacinki na neman kawo mana cikas a lamuranmu baki na rawa mami jamila ta ce ni ba ban fahimci tuhumar nan ba shugaba a hankali fuskar shugaba ta fara canza zuwa wata kala daban dogon hannunta ta miƙa ta ɗauko madubin dubansu ta aji a gaban jamila shafa shi kawai ta gidan momi jamila ya bayyana a ciki da kakkausar murya ta ce wannan hatiyar da ke shi duk wani tasirin ki da tasirin abubuwa da yawa da ke cikin kungiyar menene shi me kike koye mana da muka kasa ganewa shin ko kina shirin yi mana tawaye ne sosai fushi ya bayyana a fuskar momi jamila kanta a ƙasa ta kafe madubin da ido tana son ta gane menene wannan abin da ke yawo ko ina a cikin gidanta duk surkullen da ta danya ya bayyana mata ko menene amma a banza ta kasa gani jiki a mace ta kalli kowa da ya zuba mata idanu cikin tashin hankali ta ce shugaba me ya mafita mafita ɗaya ce jamila dole wannan kwalbar da mako ya bani na baki zaki nemo ta a yanzu dole ne amfani da ita don kar kwabar mace yi ruwa aikata wannan mummunar manufa shine zai bamu damar komi shiru mami jamila ta yi kwakwalwarta na tafiya sace inda ta adana kwalba maganar shugaba ce ta dawo da ita hayyacinta ki je da zuwa gobe ki aiwatar da kudirin nan duk yadda za a yi ki tabbatar da murdiya ta ci ƙwallayen nan guda biyu sagir kuma ki bashi wannan da kanshi zai nemi ta ta miƙa mata wani abu a cikin gora kamar zobo kamar kuma jini hannu biyu momi jamila ta saka ta karɓa tana jin kamar ta yi tsuntsuwa ta isa gidan saboda yadda take jin zuciyarta na mata nauyi tsabar takaicin rashin gano ko menene sai da aka gama zaman kungiyar tukun suka fito jere suke da maryam da ke ƙara nuna mata yadda za ta yi da mardiya har suka shiga cikin motocinsu a kusan jere suka karasa gidan maryam ɗin inda za ta ɗauki safiya su wuce dan kwana ɗayan da ta yi bata ganta ba duk ta ji babu daɗi mardiya har ta fara bacci ta ji ana tashinta tsaki ta ja don duk a tunaninta ta sha safuwan ne kanin anti maryam da ke zaune yana karatu a wajenta ta tashi da niyyar yi mishi tas ta ga ashe momi jamila ce da sauri ta tashi ta rungume ta tana tambayar ta da har ta dawo basu wani jima ba suka wuce gida bayan safuwan ya ce zai bi ta su dan ƙara sabawa da mutumin ya tashi dariya mami jamila ta tana ayyana safuwan da safiya a ranta tana son yaron sosai saurayi ne da ba zai wuce shekara goma sha tara ba sai da suka biya gidan gona suka ɗauki sagir tukun suka wuce mami jamila da sagir a gaba sai safiya da ke ta ɓata rai don safuwan ya biyo su ummu na jin ƙarar motar su ta yi saurin ce ma Ismat tashi maza ki shige ciki. Cuno baki ta yi dukunta tashi carab ta ɗale wajen kamar wata 'yar mage ta shige da kanta ta ja buhu ta kare wajen. Laɓewa ta yi a jikin windon tana hangen su har da sagid da gaba ɗaya yake a sukuku san ba kuzari a jikin shi. Ɗakin kusa da na dadi sagid ta nuna ma safwan ya shiga. A daren momi Jamila ta nemo wannan kwalbar da ke ɗauke da kwayoyin nan kamar kashin awaki ta aje ta akan miro tukuntai shirin kwanciya ran tafes kamar an mata albishir da aljanna tsakar da ciwon kai ya hana safiya sakat hakan nan ta daure ta fito a daddafe ta shiga ɗakin momi jamila da ke ta mun shari alamun barcinta yayi nisa nan safiya ta yi ta tashinta amma shiru hakan nan ta haƙura ta yi kwanciyar ta kusa da ita da sassafe bayan ummu ta yi sallah a daddafe tun jiya ta nemi sukunin zuciyarta ta rasa haka kawai take jin tsananin faduwar gaba sanin mutanen gidan sun dawo ne ya sa ta kwankwasa murfin wardrobe don yanzu ba za ta iya leƙawa ba saboda abin da take gani idan isma cike da bacci ta ce na tashi ummu murya ƙasa ƙasa alamun roƙo ummu ta ce ki zaman ki a nan kar ki fito har sai na ce ki fito zan je in yi aiki ne to kawai isma ta ce ta koma baccin bata tashi mardiya ba ta buɗe kofar ta fice zuwa cikin gidan ta fannin momi jamila dama ba a maganar sallah tunowa da ƙudurinsu ya sa ta farka sabiya ta gani a gefen ta kwance tana bacci da mamaki ta taɓa jikinta jin da zazzabi ya sa ta gane dalilin kwanciyarta a nan ɗin toilet ta shiga ta gama uzurorinta tukun ta fito kasa ta yi bayan ta ɗauki gorar nan da shugaba ta bata kai tsaye ɗakin daji sagir ta shiga yana kwance shi ma ga dukkan alamu ko sallah asuba bai yi ba aje robar ta yi a gefen gadon shi tukun ta fito ta koma sama buɗe kwalbar ta yi ta ɗauki ƙwayoyin nan guda biyu ta riƙe a hannunta aikuwa akan idon safiya ita duk a tunaninta sha mominta ta yi aikuwa tana fita safiya ta kwashi kusan guda shida tasha. jin abin da zaki ya sa ta kara hudu tukunta mayar da kwalbar yadda take momi na fita ta iske ummu har ta fara shara murmushi dauki a fuskarta ta ce ina na kasasshiyar yarki dum haka ummu ta ji gabanta ya faɗi fuska a ɗaure ta ce minti biyu ki zo min da ita a tsorace ummu ta fita bata jima ba sai ga ta rike da hannun mardiya da ita ma ta tsure ko ba bata ji ba ta kamo hannun mardiya ta ɗora mata wannan kwayoyin ta ce shanye maza ina kallon ki a tsorace ummu ta ce kar ki cutar da ita dan Allah wani Jamila na daga kanta ita kuma ummu ta sauke nata ta san sare ba za ta ga alkhairi ba a fuskar ta. da sauri madiya ta watsa su baki ta haɗi mami jamila na ganin ta shanye ta sauke ajiyar zuciya meno sannan ta waiga saitin inda umu ke tsugune tana sharci hawaye ta ce aje sama a gyara ko ina madiya har ta bi bayan ummu da sauri mami jamila ta ce ke dawo nan yanzu zaki yi naki aikin baya da umu ta iya haka ta haura sama tana waigen mardiya da ke tsugunne kamar ka ce mata ar ta kwasa da gudu fuska a ɗaure mami jamila ta ce ki zauna a nan ina zuwa koma ɗakin dadi sagir ta ganin bai tashi ba har yanzu ya sa ta tashe shi yana tashi ta miƙa mishi roban nan ba musu ya karɓa ya kafa kai da ƙyar ya iya shan kwata robar ya ajiye a nan gefen shi bata ce komai ba ta fice fuskarta still da murmushi a kai ta nufi kicin safuwan da ke laɓe yana kallon komai ya yi ya fito ya shige ɗakin sagir da ke zaune a bakin gado ya dafe kanshi da hannu bibbi ya ji faɗowar mutum ƙare masu fon kallo sagir ya bai ce mishi komai ba ya mai da kanshi ƙasa a hankali safuwan ya zauna gefen shi ya ce ina da tambaya don Allah murya a ƙasa ƙasa daji sagir ya ce ba zan taɓa iya baka amsa ba har sai ka sha wannan abin da shi ne ahalin gidan nan ke sha kafin mu samu damar amsa tambaya kowace iri ce. A yadda Safwan ke jin safiya a ran shi ya sa bai yi wani tunani na biyu ba ya karbi sauran ya kafa kai ya sha yana sha yana bata fuska dadi sagir na ganin safwan ya shanye ya ce kaje zan zo na same ka da kaina kamar soko haka safwan ya tashi yana jin wasu canjes kaɗan kaɗan a jikin shi yana shiga ɗakin shi mami jamila na fitowa daga kicin ɗauke da tire ta nufi ɗakin safwan ɗin tsaye ta gan shi bata kawo komi a ranta ba ta ce ga breakfast nan safwan ba barin masu aiki suna shigowa na ni kuma ina son na koma bacci ne karɓa ya yana cewa tanks har ta juya za ta fita ta waigo ta ce in kana buƙatar wani abu ka haura sama ɗakin safiya ne na ƙarshe sai ta nuna maka murmushi sosai ya ce to ita kuma ta juya ta fice a inda ta bar mardiya a nan ta iske ta daka mata tsawa ta yi ta ce ke zo nan jiki na rawa mardiya ta je kan ta tsaye ta tura kofar ɗakin daji sake ta tura mardiya ciki sannan ta sakayo kofar bayan ta kara wannan jan kyallen a jikin kofar ta waje sama ta haura bayan ta kori umu ta ce ki tafi sai na neme ki har umu ta buɗe baki za ta tambayi mardiya momi jamila ta riga ta da cewa tana min aiki ba sai kin tsaya jiranta ba ba da umu ta iya haka ta sauka ta koma ɗakin ta cike da zulumin abin da jamila za ta iya aikatawa safiya kam tun da ita ma ta sha wannan kwayoyi ta tashi ta wuce ɗakin ta sauti sosai ta kunna a ɗakin haka take wani lokacin in jin kiɗe kiɗanta ya motsa to sai ta addabi kowa a ciki har da uwarta momi jamila na hawa sama ta ji kiɗan nan sai abin ya ƙara saka ta nishaɗi ita ma ta shige ɗakinta ta sa kayo ƙofa tana jiran time ɗin da ta bayar ya cika ta kasa zaune ta kasa tsaye gaba ɗaya ta kasa kwantar da hankalinta akan barin maldiya da ta yi a cikin gida duk da tunaninta bai kai kan komi ba ya fi tafiya wajen ƙila duka ko wani muskunawa faɗuwar gabanta da ya tsananta fiye da kowane lokaci ne ya sa ta kasa nutsuwa a karo na farko da tunanin yin sallah ya faɗo mata da ɗan guntun kuzarin da ya rage mata ta shige toilet ta ɗauro alwal tunda ta fara sallah take kuka tana ma Allah magiya kukanta ne ya tashi Isma da ke ta kwasan baccinta bata san ta saka kafa ta buɗe kofar da safiya ta sa aka yi mata ba iskar waje mai daɗi da ke sunano mata ne ya sa har ta yi wannan daɗewar tana bacci bude ido ta yi kaɗan ganin haske ta wajen yasa ta yi saurin buɗe sauran idan tana bin wajen da kallo kofa ce karama kamar irin ta kejin nan tana ta lilanta da sauri isma ta juya ta zira kanta waje tana kallon gurin da mamaki daga kanta ta yi tana kallon manya-manyan gine-gine da ke zaga a unguwa zira kai ta yi sosai kiris ya hana ta faɗi ta yi sauri ta damƙi kofar ta yi baya kallon ƙasan ta yi ta ga ya mata nisa ba za ta iya sauka ba shine kaɗai ya sa ta haƙura ta dawo da kanta ciki har ta sa ƙafa za ta sako ta ji mai umu ke makuka ta koma ta fara sakayowar can ƙofar tukun ta fito ganin umu na sallah tana kuka ya sa isma ta wuce ta da sauri saboda fitsarin da ya matse ta tana gama ta fito ta iske hannun umu a sama tana kuka tana roƙon ubangiji tsarin shi da kariyar shi kamar wasa isma ta daga hannu sama ita ma tana cewa amin allah mu kuma ka sa umu ta daina kukan banza tun da nima ka sa na dina. lokaci kankani safiya ta fara jin kanta na juya wasa wasa ko yatsanta ta kasa daga idon ta biyu tana jin komi amma tafiya ko magana ya gagare ta yunkurin duniyan nan ta yi shi amma ta kasa ta uka komi ta bangaren dadi sagir dama ya yi suspectin haka tun da ya ga kalar ruwan da jamila ta bashi ya bambanta da wanda take bashi a iya shekarun da suka kwasa tare duk safiyar allah ya sha jinin jikin shi gashi ta jera kwana biyu cir bata bashi wannan ruwan nashi ba gaba ɗaya Allah ya saka mata mantuwar haka ruwan nan da take bashi shi ke ma kwakwalwar shi aiki a kullum shi ke saka shi ya mance kowa da komi yana ɗaya daga cikin abin da ke saka shi yi mata biyayya akan komai da ta saka shi rashin shan shi na kwana biyun nan yasa ya fara dawowa hayyacinsa duk da tun ajiya ya gwada guduwa amma baya ganin hanya har ya haƙura ya ci gaba da zama tunda mami jamila ta wurgo diya cikin ɗakin ya miƙe tsaye ita kam dama ba ta taɓa samun fuska a wajen shi ba yadda aka wurgo ta ko tashi ba ta yi ba dan gaba ɗaya ita ma ta fara jin ta fara fita daga hayyacinta jiki na rawa dadi sagir ya kamo ya rungume ta a jikin shi yana rungume ta ya fara jin mudin shi na canja gaban shi ne yanke ya faɗi pup kwakwalwar shi ta hasaso mishi abinda jamila ke nufi da ta wurgo mishi yar cikin shi a bayyane ya ce hasbunallahu wani ni'mal wakil da sauri ya kalli mardiya ganin yadda take bankarewa tana mimmiƙewa kamar mai shirin tayar da ajin jin mudin shi na sauya raf dili ya sa ya ɗauke ta yi cikin toilet da gudu ko wani tunani na biyu bai yi ba ya ajiye ta a nan kan tiles ya ja kofar da sauri ya murzaki ya rufo a ciki a ɗan lokacin nan da bai wuce minti talatin ba zuwa awa ɗaya dadi sagir ya shiga tashin hankali mara misaltuwa ya yi yunkurin buɗe kofar toilet ɗinnan ya fa'ira cikin hukuncin ubangiji da kuma addu'ar ummu da Allah ya amsa ya sa ya haƙura ya ci gaba da azabtuwa da maimaita kalmar hasbunallah gaba ɗaya fuskar shi ta yi jajir tsabar azaba haka ya rinka buga kanshi da jikin sif ɗin ɗakin tsabar ya rasa ya zai a zuciyar shi ji yake kamar ana rura wuta a ciki a wannan yanayin yadda yake jin kanshi in har bai samu mafaka ba to tabbas zai iya zarewa yana cikin buga kanshi a sif ɗin nan ya ji wani ran kwalelan curin ƙasa ya faɗo mishi a kai bai bi ta kanshi ba sai ma ci gaba da zagaye ɗakin da ya yi hannun shi a bisa kanshi ido jage-jage da hawayen masifa kamar an kai idon shi ga curin ƙasar nan kuna mata ido yana kallon abin da tsananin mamaki mutum mutumi ne wanda aka sassaƙa shi da laka hannun shi na rawa ya ɗauki abin yana duba kan siffar shi ce a jikin abin nan ba abin da ya bambanta jujjuya abin ya ci gaba da yi yana kallon yadda aka nannaɗe shi da bakin zare da jan zare a hankali ya mai da ya ajiye ya koma gefe yana ci gaba da kallon shi ta ya nemi wannan filin tsin da yake ji ya rasa can kasan zuciyar yake cewa me kake jira da shi ne sagir halan baka shirya fita daga makircin jamila ba kamar an mishi allura hakan ya zabura ya fara warware wannan mutum mutumin na laka da ya gani tas ya warware shi ya kwashe zaren ya saka aljihu sannan ya saka lakar ita ma a ɗayan aljihu safwan ko loma biyu bai yi ba ya fara jin sam abin da dadi sagir ke ji ya so ya ba sai ya ji abin nan fa ya fara wuce hankalin shi da tunanin shi shiru yana tunanin ficewa ya je ya saukiya inda ya saba saukewa dan ya ji abin yau na daban ne da sauri watsa ruwa sama sama ya fito ya shirya don tafiya amma ina tafiya ma neman gagarar shi take don biya jin ko tuki zai iya ba a daidai yake ji shi ba maganar momi jamila ce ta faɗo mishi a rai in kana buƙatar wani abu ka haura sama ɗakin safiya ne na ƙarshe juyawa ya haura sama da direct ɗakin safiya ya nufa inda sautin kiɗa ke tashi kamar a club shi tsaye ya tura ƙof kwance iske ta a ƙasa idon ta biyu amma sam ba ta motsi ko kaɗan hankalin shi bai kai ga idon ta ba shi duk a tunanin shi bacci take a ƙasa hannu biyu yasa ya ɗauke ta ya mayar da ita kanka babu inda jikin shi baya rawa haka ya afka ba safiya tana ji tana ganin amma babu bakin magana sosai mami jamila ke nishadantuwa da kiɗan da ke tashi haka ta yi ta takawa tana jira lokacin da ta ɗibar madadi sagir ya yi ta sauka a fili ta ce dole in ƙara maka time yadda hankalinka zai dawo jikinka ka san me ka aikata kafin matakin gaba kuma dariya ta ta ci gaba da juyi tana bin wakar da salansu irin na 'yan duniya wannan time da ta kara ma dadi sage shine ya ba shi damar buɗe mardiya har ya ɗauko ta zama ya a bakin gadon da ya shimfiɗe ta yana tambayar ta cikin ruɗu da tashin hankali mardiya ki yi min magana ina ummul da take a wani hali take ciki mardiya mardiya. To, ‘yan uwa masu sauraro, yi haƙuri da kwana, sai mun sake sake saduwa a kashi a kashi na kashi ku har kullum har kullum manya manya. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti. Domin samun samun samun da zarar